suratu abasa bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalli an ja'ahu al'ami to ku saurari wannan sura muhimmiya ce kwarai shi ah, izna eh, izna tane wa arba'una aya aya 42 ce abinda take karantarwa ta'alimun nasi annahum amama dinin islami sawa wato in an taho ga addini to babu wane fa da mai iko da talaka duk ɗaya suke eh, eh da mai ilmi a akwai bambanci da mai ilmi da mai ilmi da jahili ba ɗaya suke ba amma da mai iko da talaka duk ɗaya suke nan an haɗu Lafalan falal li ala babu bambanci ga wadatacce akan fakiri wala li ra'isin ala mar'usin ma shugaba bai da bambanci da wanda ake shugabanta illa bi huzni tamassuki bi sai da kyawun riko ga addini wa man akhadha bihi wa huwa lahu duk wanda ya kama addini shi adda shi wa man tarakahu fatahu alkhair wanda ya bar shi alkhairi ya kubce masa wa khasira ad-dunya wal akhirah ya hasara duniya da lahira kun gane to gashi nan bismillahir rahmanir rahim abasa wata walla ya gince huska ya ba da bai a arada li'ajali an ja ahul ama don makaho ya zo masa wato annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda yana nan tafi wato wata rana ya sami wasu shugabannin ƙurashawa suna sauraren sa yana musu gargadi yana tsammanin za su musulunta cikin wannan hali sai wani makafu abdullahi ibn ummi makafumin ya zo ya ce ya muhammad allimni ma allamaka allah ya muhammad ka karantar da ni abinda allah ya sanar da kai to in ya bar waɗannan ya koma ga waɗancan ya koma gare shi ne ce ya walakanta mu kenan ya koma ga dan wani miskini su wace alhali su kuma wanda duk ya musulunta kamar mutane maka za su musulunta don shugabanni ne don san musulunci kullum kokari yake ya yi farautar na sama to sai aka zarge shi ga wannan amma kuma zargin ta hanya mai sauki ba ce masa don mika gitse masa ba sai an kace a basa wata walla an kasa shi kawai mutum ba wanda shi ake a magana ya ya gince huska ya ba da bari kun gane ko eh, wato abin nan an ja akul ama don makaho ya zo masa shine abdullahi ibn umma katum ku amma ko mashgulin bi shi wannan makaho ya katsa annabi daga abin da ya shagala da shi ne man yarju islamu ga wanda yake na fata ya musulunta min asharati quraish na shugabannin quraishawa alladhi huwa harisun ala islami wanda yake annabi na da kwadayi ga musulunta su walam yadri amanahu mashghulun shi makahon da ya taho ya dai ji annabi yana abin nan yana wazi sai abin nan bai san abin da ya shagala da shi ba kun gane ko fanadahu allimni mimma allamaka Allah sai ya kire annabi ya ce karantar da ni abin da Allah ya sanar da kai fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti sai annabi ya kauda kai har ya tafi gida bai tsaya wajensa ba wa utiba fi zalika an ka zarge shi bima nazala fi hadi sura an ka zarge shi da abin da ya sauka cikin wannan sura fa kana ba'da zalika yaqulu lahu idza da bayan haka nan inda duk ya zo masa sai ya ce marhaban ahlan biman atabani hi rabbi maraba marhaban da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sannan ya ɗebe mayafinsa ya shinhiɗa masa ya zauna wa yaqulu lahu hallaka min haja kana da wata bukata in biya mata kwan wasakhalahu al madina marra kuma annabi ya sanya shi khalifa inda duk zai sa shi shine magajin gari inda duk zai hita makka daga madina zuwa wani wuri sai ya nada shi shine eh, eh? shine deputy eh? eh shine deputy kenan activa active mai gari wakili kenan fi gazwati ga yakukansa duka inda zai hita shi za a nada wa kana min kun ga kenan in an nada mutun shine liman in an bashi wakilci shine liman kuma shine mai shari'a a kun ga wannan babban iko eh. wannan ya nuna kenan ba a abin nan babu karhanci ga liman shazan shazan makaho to min al muhajirin al awwalin shi wannan shi na cikin masu hijira na farko wa qutila shahidan bil qadisiyya sannan kuma an ka kashe shi yana mai shahada wato ya hau abin akan doki da tuta an ka kashe shi yana makaho akan doki kun ga abin nan zama soja ba sai kan abin nan ba imani ne ba ya gani bai komai amma duk da aka ya dauki tuta zamanin Umar al-Khattab shugaba ne eh shugaba ne qala anas ibn malik fara'aytuhu yawm al-qadisiyya wato na ga ranar qadisiyya eh, yawm al-qadisiyya shine ranar da an kai yaki tsakanin tsakanin larabawa da farisawa iran wa alaihi dir'un akwai shi akwai sulke wa ma ma'ahu rayatun sauda tare da shi akwai tuta baka ko ga ashe kenan shine shugaban yaki yana makaho wa ma idrika وما يدريك لعله يزكي وما يدريك واتو aka ce ma annabi me ya sanar da kai la'allahu yazzaka da anka gama zargi sai anka ce don me ka abin ya gince ya kau da kai baka san da zai tsarkaka ba wannan da ke zakkuwa yana cewa karantar da ni ka kau da kai daga gare shi hmm? ashe duk wanda ya tawaye ce yana so shi ya kamata ka shagala da shi ba wanda abin nan bai so ba ai ya tatahharu min al dhunubi ma min ka zai tsarkaka daga zunubai saboda abin da zai ji daga gare ka to dan mi kenan ka da kai aw yadhakkaru aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikri aw zakaru ko ya wa'azu fatanfa'uhu dhikra sai wato wa'azi shi amfane shi wato al-izatu al-masmu'a ka wanda an ka ji daga gare ka bi nasbi tanfa'u wato ga qira'a hafs amma man istagar amma man istawne to an ka koma ka ce amma man istagana bil mali wanda yake ya wadatu ya nuna shi ya wadatu da dukiya fa anta lahu tasaddi fa anta lahu tasadda kai kuma kana kokarin ka gitta gare shi wai kana neman ya shiga cikin addini وما عليك وما عليك ألا يزكي wace musiba za ta same ka Allah ya zaka in bai tsarkaka ba don dukiyar shi koko don ikon in bai ba an ruwanka illam yumin in bai imani ba ai laysa alayka basun babu wata lahi ma wani gare ka fi adam hi bil islam in bai tsarkaka da musulunci ba wakila ma istibhamiya ai ayu shay'in me ya same ka fi kauni shi la yablahu in bai samu babban ba shi wancan mai iko wala ya tatahar bai tsarka kaumin da nasul ko daga dauda kafirci wal istifhamu lil inkari wato kenan bai kamata ka damu kanka da wani ba wanda duk ya tawo yace yana so shi adda shi kuma ka shagala da shi kawai ka bar wanda bai so amma man ka. wa amma man ja ja'aka yas'i wa huwa yahshi فأنت عنه تلهي وأما من جاءك يسعى ما وند يزو ما ينا تفيا da gaugawa yana so ya ɗauki musulunci wa anta an mutalaha kai kuma kana mai shagala kana kauda kai daga gare shi wa huwa yahsha yana tsoron Allah ko kuma yana tafiya da gaugawa shine makaho fa anta an mutalaha kai kuma kana shagala daga gare shi kun ko wato abin nan bi du'a iman yuridu amma ji ta bi alhali ka shagala da gare shi ka koma ga wanda kana kiran wanda abin nan ya kau da kai daga abin da ka zo da shi wala ya khasalla ba shi tsoron Allah wato daidai ne wannan ya nuna abin nan annabawa suna wahami amma ba su kuskure wahami ka yi tsammanin wannan shi a daidai ga ganinka Ah, abin nan kuskure ka aikata bisa gaba daidai ba ya sani kun gane ah, wato suna wahami amma ba su aikata ah, abin nan kuskure eh. to kenan dangane da wannan masu kafa hujja kan wannan cewa manzon Allah ya kuskure ke ba a ba kuskure bane wahami kana tsammanin wannan ai ba a barin sai ya zartar su ma domin in har abin ya zartar da kuskure wato kenan eh, ya zan abin koyi don duk an ce abin da ya yi wajibi ne mu yi kuma ta kuma da ku kuduhu ba ce da na gangan ko na kuskure ba saboda ka ba abin ya zarkar ko da ya yi wahami sai a mashe shiga ga hanya kamar na yunus ibn mata ya tafi da wahami an kamar da shi kun gane ko كلا إنها تذكرة kalla ai kada ka yi haka kada ka shagala kada ka bar wanda ya taho yana son addini don sa kuma ka bar ka shagala da wanda ba ya so don wadata shi inna ha wannan ayoyi wa'azi ne kira ne na musulunci tazkira wato wannan kira kira ne na tunatarwa lil khalqi ga talikai ala sawa'i bisa ga daidai don mutane daidai suke wanda yace yana yana so shi adda wa man sha wa man sha zakara fi suhufin mukarrama wahami anan bai aikata ba yana zaton wannan shi yake daidai sai a hada shi zartarwa wancan abin nan shakka da zanni da wahani shakka ko daidai ne ko ba daidai ba sun yi daidai ga zuciya ba daidai ba shi a zanni ya fi jaya wahani ya fi zama daidai tunanin mutum tunanin ya abin in tunani sun zan daidai ko daidai ne ko ba daidai ba sun ka zama daidai shine shakka eh, in ya zan ina tsammanin ba daidai ba ne shi ya hisrin jaya shi azanni in ya zai ina tsammanin shi ya shi zama an amince ma an baka karhi an yi kaza amma duk da haka kuma ba abin ka kada karhin kanka sai abin nan don kowa ya tabbata abin nan shi a gaskiya ko abi ko ka abi sun bayyana ta bayyana wanda ya bayyana da abin da Allah ya saukar ba wa baya da tunani wa ta ta'amulihi da rashin kulashi إذ لو تأمل أوله وكيف أوجده ربه لانقاد إلى ما يطلب إلى ما يطلب منه ربه الغني da mutum yana tunani kuma ya ga yadda Allah ya halittar da shi ya samar da shi tun farko to da ya jawo ga abin da ubangijin nan nasu ke nema gare shi alhali ubangijin wanda an wadatacce bai neman komi gare shi shi yake nema ga ubangiji ubangiji kuma gashi yayi shi ya sa shi a shaida yana da hankali bai tsayawa ya tsaurin kai ga shi nan shi a tafi kutilin nan sa'adu kutilin insanu Allah ne mutum kafiri eh, kun fahimta ko hmm. ai amma aka fara mi kahircin sa ayu shay'in eh, ko azimu da ba azimu bane ayu shay'in azama du'a'ahu ila al-kufri menene eh, abin nan ya girmama kiransa zuwa ga kafirci ba adimu bane alzama ne hmm. ko kuma ai shay'un adimun da'ahu ku bashi haka nan wato abin nan abu mai girma ya kira shi zuwa ga kafirci wa hadha ka qaulihim qatalahu Allah ma akhbathahu Allah ya la'ane shi mi munin sa wa akhazahu Allah ya kunyata shi ma ma azlamahu mi zaluncin sa kun gane من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه bai diba ba mai aisha in halaka daga mi Allah ya halitta shi har ya zan yana abin nan daga zinariya an kai koko daga azurfa an kai har ya zan yana takama gashi nan min nutfatin khalaqahu faqaddara min nutfatin khalaqahu daga maniyin jini kuma daga digon mani ya khalaqahu ya halitta shi faqaddara ya ya kaddara shi Eh, yazan abin nan yazan jini sannan yazan tsoka ila akhir halki ya zo a ƙarshen halittar shi ثم السبيل السبيل يسره bayan haka nan Allah ya sauƙaƙe masa hanya ya yalwata masa hanya ku ba hanyar da boli ke hitowa nan ya hito an ka kuma ba don an buɗa masa bai ya hitowa boli ma ya sauƙin hitowa hmm. shi sai da an ka buɗa masa cikin matsawo matsawo ya hito hmm. ثم أماته ثم أماته فأقبره ثم أماته kuma bayan kana Allah ya amshi ransa fa aqbarahu ya sanya cikin kabri ja'alahu sanya cikin kabri kudi bai da sa mutun cikin kabri a ruhe wato gani kenan wanda duk ake girmamawa ba jikinsa ake girmamawa inda yake ba shi muke girmamawa dole da duk an babu ta ai wane sai a ɗauki jikin a taya a turmude. Eh. To ci gaba. ثم إذا an shara bayan kanan lokacin da Allah ya so kuma sai ya shi ya tayar da shi lilbatu don tashin kiyama Bala ta'ammala al-insanu hadhihi atwar da mutun ya kula da waɗannan canzawa halaye allati ya kadawo hafi hayati wanda yake yanke su cikin rayuwar shi ta duniya lam ya kafir da bai kafirci ba eh hmm. eh khalaqahu qadara wato ya khalita shi qaddara shi qaddara shi alqa summa mulga summa ila ya sa ido ne ga nesa eh min nudfatin khalaqahu eh, ya sa ido akan oh ah nan gare mu daidai ne to na sha tara yassa to ila akhir halqihi ai min nasti min nutfatin khalaqa khalaqahu eh gaskiya ne ban gani ba to ci gaba كلا hmm. لما kalla a'aha wato bai kamata mutum sun bayyana ta'ala misalan akhar sannan ya bayyana wani misali fi takawini ta'amil insani ga yadda an kai abincin mutum ma alladhi yadullu ala kamali ah, khaliqi wanda wato yadda an ka shirya abincin yana nunawar kamalar wanda ya halitta abincin din alladhi yastahiqu an yusaddaqa rasulu wanda ya cancanci a gaskata sa fi ma ja bihi anu ga abin da tawo da shi daga gare shi ta'ala fa kala wato yadda an ka shirya ma abinci ma ya wajabtan ma ka gaskata manzon manzon Allah wanda yayi ma wannan ni'ima ga kalla lamma ya kadama amara eh ma ja bihi kamal khaliqihi tunda an ce kamal khaliqihi ina تعالى مثالا آخر في تكوين طعام الإنسان الذي يدل على كمال خالقه أنت خالقه eh abin nan to duk abin a duk ɗai kalla lamma ya kadima amara wato haƙar wato mutum bai aikata abin da Allah ya umarce shi da shi ba wato abinda ubangijinsa ya amarce shi da shi ba duk da wannan ni'ima da anka nuna masa فلينظر الإنسان فلينظر insan mutun ya diba nazara itibari ya kula ya diba ya kula ila ta'ami zuwa ga abincinsa kai fa kuddar ya an ka kaddara shi wa dubbira lahu an ka shirya mai shi abincinsa gashi nan an nasa banan ma إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا للي من زبد دروا دقا جرجي صبا زباوا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض سنة ممكن تاجي قصا شقا تاجي وا قديبا بيد أبنا tsiri mai rauni yadda yake tsage ƙasa ya kullo to fa ambatana fa ambatana fiha habba fa ambatana fiha habba muka tsirar da muka abin nan muka tsirar da kwaya cikin wannan ganyen kalhin datu sha'ir wato ganye ya hito bayan haka nan sannan ya kwaya ta fito nan wa'inaban wa qalba sannan da ita inabi wa qalban sannan da ce tsumoji huwa al wazaitunan wa nakhla wazaitunan sannan kuma ƴaƴan itace nau'i daban-daban ga zaituni mai mai wa nakhlan da dabino wanda yake mai mai mai mai zaki wahada'iqa gulba wahada'iqa sannan da gonaki gulba waɗanda yake masu kaurin itace asalin ana cewa rajulun agalab mai kaurin wuya basati na kathiratul ajar masu yan itace وفاكهة وفاكهة وأبا da ƴaƴan itace na marmari wa abba sannan da dabbo da ciyawa wadda dabbobi ke ci ai matar aful bahaimu wakila atimnu kaikai mata allakum mata allakum wa li an'amikum wannan duka ya yazan mata allakum don jin daɗi gare ku li an'amikum kuma da ku da dabbobinku ai abin tamti an don jin daɗi kamar ta kaddama fi suratin qablaha don jin daɗi gare ku da dabbobin ku taqaddama fiha aidan فإذا جاء فإذا fi الصاخة wato in mutum kenan ya bi yadda an kai abincinsa shi ma ɗai ya ishe shi ya saddaka ya gaskata manzon Allah faida ja a as in tsawa ta zo wato kenan musiba ta biyu wato abin busawa ta biyu allati tasukhu laha al-khalaq wanda ke duk masu abin nan talikai za su saurara gare ta ay na laha za su saurara min sahali hadisi ana cewa sahali hadisi ya saurara ga labari idza asa khalahu in ya sau in ya da in ya abin nan ya karkata kunne yana saurare wasta ma ya saurara wa wasifat bihin nabhatu thaniya an ce wato busa ta biyu wadda ake saurarawa li'anna an-nasa yasikhuna la domin mutane duk za su saurara gare ta wakila asaha asaihatu thaniya tsawa ta biyu li'anna nasa yasukhu yasikhuna laha za su abin saurara wakila asaha asaihatu allati tasukhu al'adana wanda yake abin nan suna sa abin nan kunnuwa su kurunce ay tusimmuha li shiddati wa qatiha suna sa abin nan kunnuwa su kurunce don tsananin aukuwarta yawma yafirul mar'u yawma yafirul mar'u min wato idan wannan tsawa ta zo to ranar da mutum ke gudu daga dan uwansa in kaga dan uwanka sai ka gudu don kai ya tuno wani laifi da kai yi masa ya ce biya wa ummihi wa ummihi wa abi ya gudu daga uwarsa wa abi da ubansa ma bai son ya gansu don kada a ce ya takaita wani abu وصاحبته وصاحبته وبنيه har ma daga matarsa ya gudu wa banihi da 'ya'yansa ma gudun su yake kada su ce ba ka karantar da mu ba laihi na garin na akan ka لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ga kowane mutum dai daga cikin mutane a ran nan kowane yana da sha'ani wanda ya wadatar da shi kowane yana da al'amarinsa wanda ya ishe shi sha'an wato an sha'ani gairi bai damu da wani ba ai yashgalu kullu wahidin bi nafsi ko yashtagilu kullu wahidin bi nafsi ko wani yana shagala da kansa bai damu da wani ba وجوه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ واتوسوس كوكي رنان مسفرة ما سو حسكيني مليئة ما سو حسكيني ضاحكة mustabshira dahikatun masu dariya ne mustabshira masu fari farihatun masu warin ciki wa humul sune mu'minai ووجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه وسوسكوك يومئذ رنان عليها غبرة أكوي قراء كانسو ترهقها ترهقها قترة ترهقها قترة قراء نارهسو أي ظلمة وسواد أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك وأن أدى حالي humul kafarat sune kafirai waɗanda ke tsaurin ka ga ayoyin ubangiji fajara masu fajirci ai jami'una waɗanda sun ka tara tsakanin kafirci da fajirci cikin duniya takawir makkiya to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat takawir asali shahi haske hiya 29 aya aya 29 ne wa qad qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'a ar-ra'isi lil qari annabi shi ya faɗa muna me take karantarwa kun gane ga mai karatu ya faɗa masa bi ma ruwa da abinda an karanto an ibn abbas radiyallahu anhu qala annabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace annabi yace man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati wanda ke yana yana faranta mai da shi bibi ranar kiyama fal ya qara idza shamsu kuwira shi karanci wannan sura idza shamsu kuwira wai da sama'un fadar lokacin da rana aka shahi haskenta kuma lokacin da sama ta tsage wai da sama'un shaqqar kuma lokacin kuma da asura wanda yake da sama'un shaqqar mutum ya karanta in kana son ka san yadda kiyama take karanta su hadha wa tamtazu hadhihi sura wannan haka yake sannan wannan sura tana bambanta da idan sama'un shaqqat bi izbata anna alqur'ana yati ila rasul na tabbatar da qur'ani yana zuwa ga manzon Allah bi wasitil malaiki da sa'i da wasu dan mala'iki wa qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati kuma annabi ya ganshi cikin surar shi eh, shi mala'ikin fala yashtabihu bihi shay'an wani shay'an bai ba iya kama da shi balle har ya ludi annabi li yadussa ma laysa bi haqqin wato annabi ya san shi bai yiwa wani shay'an ya tawo da sifar shi har ya boye gaskiya kun gane to bismillahir rahmanir rahim idza shamsu idza shamsu kuwira lokacin da rana an ka shafe haskenta lufat lufifat wato an ka nade ta wa dhahaba nuru haskenta ya tafi wa shamsu na'ibu fa'ilin bi fi'ilin mahdhufin ay taqdiruhu idza kuwirat shamsu in an kan abin nan ɗebe hasken sama in abin rana wal jumlatu ba da ta akidin wal kuwirat wa idan nujumun kadarat to wa idan nujumun kadar kuma lokacin da taurari sun abin suka rikice wato suka gurɓace wani ya faɗa cikin wani ai in qaldat kowane ya tashi daga wurinsa wurinsa wata saka da sun ka fada ma juna ba da ha ala ba duk sun ka fada ma juna aha wa idhal jibalu suyirat kuma ranar da wata duwatsu za a mai su gari ai zahibat biha an ka tafi da su an washe al'alla ga fuskar kasa fasara da haba'an mun basatun kazan kamar kura wadda an ka wace وإذا العشار وإذا العشار عطلت كما لو كتن دا راقم ما ماسو تكنا راقمي وان دا كاي وتا غوما شي yake ce ushra wato kenan raƙuma masu ciki alhawamil allati mala ala hamla asharat ashhur wanda ta yi wata goma da ciki wa huwa ismuha ila an tala daga nan ta zan ashara har lokacin da ta haihu ta haihu litamami sana har zuwa cikin shekara jam'u ashara'a guda ashara'a kan nufasa'i ko shara'a kenan jam'u nufasa wa hiya anfusu ma yakunu inda ahliha wato wannan raƙumma masu wata goma eh, da ciki wato laraba sun shi kowa son su suna gani wato shine eh, abin da dukiya mai daraja to lokacin da waɗannan raƙumma uddila an ka yadda su ba mai so turikar an ka basu bilara in ba mai kiyo aw bila halbin ba ta tsannonan su lima da hahun don abin da ya ruhe masu su min al'amari na al'amarin kiyama walam yakun malun a ajaba ilaihi min alhali babu wani dukiya wadda sun ka ganin shawa bisa gare su kyale su abin nan nan ba laraba ɗaya duk kenan abin da ka ganin kyawo irin manya motocin nan duk sai abin da mai su ya ta gudu ya kyale Allah sauƙaƙe وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت كما لو كتن دا نام داجي أنك تارا سو جمع أدبار لباس أنك تارا سو بان تاشن قياما ليكو تس لبالهم من بال so domin su ma dabbobi wanda ya shuri wani ko ya harbi wani ko ya soke shi da kaho za a tayar da su duk rama sun matasiru turan baka su zama turbaya fala yabqa ha illa ma fihi sururun ni bani adam ba abin da zai zai wazu gare su sai abin da yake namiji mutum zai ji daɗi da shi wa ijabu bi surati abin da yake mutum na jin daɗi kamar tawus wani hawi kaga su za a sa cikin aljanna su tsora wa mutane kuka suna jin daɗi eh, tawus wannan mai abin da gashi na mai kyau me sunan shi Eh? Ah, ba gabra ka ba ka santa ba da larabcin ake bai eh larabcin ake bai tawus eh, eh. eh ba mu da su irin nan eh, kusan gabra ka suke amma da su masu yana da kyawu kwarai in an fara kawo su sai kama da gabra ka to ci gaba وإذا البحار سجرت وإذا وإذا البحار سجرت كما لوكاتين abinnan tekuna sujjirat wato an ka bubbugar da su fasarar nara sun ka zan wuta sujjira an ka kunna su sun ka zan wuta sun majami'u ma fi hadal sannan dukan abin a cikin waɗannan ayoyi shidda da mun ka ambata ya juzu an yakuna qabla yawmil qiyama shina yiwa wato lokacin da sun ka auku wato sa'a ta kusa da kuwa kenan wa ma ba da ila ayati ya kuni fi yamin kiyama bayan abinda waɗannan bayan teku ta kone to abinda zai auku shine bayan tashin kiyama wa idan nufusu wa idan nufusu zuwijat wa idan nufusu zuwijat kuma lokacin da rayuka an ka hada su da uh, jikin kunnan su ko wani rai an ka dauko shi an ka sa ga jikinsa wanda ya bari wakila yuqranu kullu kullu mri'in bi shi'ati ko kuma kowane an ka hada shi da um, danginsa fal eh, yahudu tuqran bil yahud wato kenan ba yahuda a hada su duk inda suke wannan sara ko kiristoci a hada su duk inda suke tuqran bil nasara ko abin su ko musulmi a tara su ri guda wakila gairu zalika an fa'i wata magana wadda ba wannan ba to ci gaba وإذا su'ilat wa وإذا الموءودة su'ilat kuma lokacin da yarin da ake turbudewa zamanin jahiliya ya mutum ya haihi ya mace yakan turbude ta wai don kada eh, aibi ya same shi ko kuma yana gudun kada abin nan dukiyar da zai dauka ya kai mata gidan mijinta ba ya so sai ya turbude ta to radda an ka tambaye ta wato tu'ilat tarkitan liqatiliha don abin nan kunyatar da mai wanda ya kashe ta ai liman da fana wato abin nan kunyatawa ga wanda ya turbude ta cikin kabri cikin kabri wani hayyata da rai a ce bi ayyi zambin kutila bi ayyi zambin kutila sai a ce da wani laifi an ka kashe ta ko ko da wani laifi an ka kashe ki bi ayyi zambin kutilti ga wata qira'a da wani laifi an ka kashe ki wa idza wa idza suhufu wa idza suhufu nushirat ku dai ba zahirci ya kai iyaka ina mutum zai dauko dan sai turbude shi wai mu namu na zamani eh namu na zamani fa ya koma yanzu abin da kamar waɗanda yake suna abin suna ɗebe kanun mutane suna sayarwa akwai jahilcin da ya wuce nan a ɗebe kan ɗan uwanka ba ka yi lada da shi ko kai wani magani da shi wani magani za ka yi wanda muke tsoron talauci fa na kai da iyali shi kuma ban ji ba family planning eh, duk wannan ɗaya ne kai ka bada abinci ah. Ah, wanda ke uh, family planning yana don yana nihin kar ya haihu ce in ubansa ya masa haka dan yana so eh akwai bakiyin da ya wuce ya hana ka hitowa duniya eh? ka bar abu ga Allah Allah ya taimake ka wa idal ma'udatu su'ilat ya to wa idal suhum nushirat kuma lokacin da littafai na ayyukan mutane an ka watsa su littafi nushirat ko nushirat futihar ah, an ka bubbuɗe su busu da an ka buɗe an ka shinhiɗa su wa hiya tudwa inda al-maut za a nade su lokacin mutuwa wato in mutum yana nan da rai wato abin nan takardun aikin su suna nan kamar abin nan cassette ko miya ya faɗa suna nan ana recording sannan radda ya mutu a nade a aji radda a abin nan an ka busa busa tashi watan shara bude su inda hisabi lokacin hisabi ya ce ga takardunka wa idza sama'u وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت كما لو كتشين السماء أنك هيدئتا نزع أماكن أنك هيدئتا تقول لنتا kama yanzu uljullu kamar yadda ake fedewa abin nan fata an an shati daga akuya wa gairiha wato ran nan ƙasa sai a fede ta ƙasa ta sama a ɗebe ta kushidat qashdan wal qashd bi ma'ana wa yuqalu qashad al ba'ir wa la yuqalu illa li kunga ana cewa qashad al ko ko salaha shata amma da Hausa duka an hede ake cewa ranar da dan kasa aka hede ta وإذا الجحيم سئرت وإذا الجحيم سئرت كما لو كتن دوتا ما يسأناني سئر أنك هوراتا نزاي أوكو وإذا الجنة أذلفت واتو أنك هورا وتا دون شغا كافرين وزيد فيهما أنك ساقط أبن زافنتا وإذا الجنة أذلفت كما لو كتند الجنة أنك كسنتد إتا قربت أنك كسنتد إتا لأهلها أنت ليدخل ليدخل لدون شجيتا وجواب إذا أول سورة وما أضيف عليها أنت إذا إن كزاي أوكو alimat nafsun ma ahdarat to yadda waɗannan abubuwa suke aukuwa aliman nafsun kowace rai ta san ma ahdara abinda ta zo da shi ai kullu nafsin kowace rai wakata hadhihi almazkurat lokacin waɗannan abubuwa da anka ambata a ranar kiyama to ta san ma ahdara abinda ta zo da shi na alkhairi ko sharri فلا أقسم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس ba sai nayi rantsuwa da taurari masu koyewa ba ko gadi wata yana ko haka nan akwai sauran taurari wanda yake suna faduwa suna koyewa a nan su ake cewa taurarin wanda masu cibu ke amfani da su aljawari alkunnas masu gudu alkunnas masu shiga cikin kamar sun shiga cikin kinas wato lokacin da ya faɗi kamar ya faɗa cikin ɗaki cikin wani abin nan ɗakin awaki ya ɓoye hiyan nujumu su ne taurari ta biyar na farko zuhal shine ya nisa sannan mushtari mai bi masa wal mirih sannan taurari mai mirih sannan zuhura wa utarid wannan ita ake ce ma zuhura ita ake ce ma tauraro mai abin nan mai wutsiya sannan akwai utarid dukansu tarhasu wato suna koye wa tarji'u fi majaraha suna bayyana su hita ko wara'aha bayan su baina ma tarhamun najum wato asana akwai wata cikin su kana ganin abin nan kana ganin taurari fi akhir alburj kashan burjin su idh karra raj'a sai tauraron ya koma abin nan ila awwali zuwa ga farkon sa watan kisu ya shiga fi kuna a cikin ɗakin ta ai ta gibu fi mawadi ta ɓace wurare cikin wuraren da take ɓoyewa Allah ta gibu fi ha min kunasa zabi asali su zabi wato ramin da barewa ke yi ta ɗora kwanci ciki ai la qasim bi ha fi izbati kamali qudrati ba sai na yi rantsuwa da waɗannan taurari ba in ji ubangiji ba sai na yi rantsuwa da irin waɗannan taurari ba ga tabbatar da iko na fiya alal itiyani bi ma zikira da su ne abin nan muyagun malamai ke abin nan cibbu su ce tauraro kaza ya fito ga abin da zai auku tauraro kaza ya faɗi ga abin da zai auku a kawo rago ko ko kawo sa a yanka <laughs> su ko wawaye sai ta kawowa eh, eh ko yaro za su mutu a kawo kaza a yanka eh a to abin nan <laughs> ci gaba wallahi idza as'as wallahi idza as'as kuma ba sai na ina ina rantsuwa ba sai na rantsuwa da dare lokacin da yayi duhu ba a kabala bi zalamihi aw adbar lokacin da ya fuskanta da dukwai ne ko ko ya bada baya haske ya zo wa subhi wa subhi idza tanaffas kuma ba sai da rantsuwa da subahin ba lokacin da ta yi haske imtar da domin kamar in safiya ta to kamar tana lumfashi ne hatta yasira naharan bayyana har ya zan abin nan lokacin rana bayyanan ne إنه إنه لقول رسول كريم to ba sai na yi muku rantsuwa da waɗannan taurari da waɗannan abubuwan mamaki ba sannan zan tabbatar muku ƙur'ani cewa mai daraja ne ko ku tsararre ne innahu shi ƙur'ani la qawlu rasulil karim wato maganan manzo ce mai daraja Allah ta'ala wa huwa jibril domin jibril da ake faɗa ma ya tawo faɗa ma annabi tunda yana da daraja wurin Allah yana gudun yayi musu ya dan bata abu a da shi daga darajar shi wadifa ilaihi an jingina zuwa ga cewa maganar shi ce li tanzilihi bihi domin an saukar da shi game da shi wal karimu sifatun takatali eh, ko eh, nafiyal mazami in an ka ce wannan mai daraja ne wato zai yi kokari ya kore ma kansa abin da za a zarge shi da shi ha. wa izbatu sifatil madad tabbatar da shuhin yabo Allah ya katabi wanda sun ka dace da shi domin duk wanda ya samu daraja yana gudun darajar nan ka ta halaka mutumin banza shi ke yin abin da za a walakanta shi da shi to tunda qur'ani shi rajibilu ke zakuwa da shi bai yi wa shi ƙara wani abu ko shi rage ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة ما يقال فيني كما سبو راك الشيطان بي إذكي شيء يا أمشي يا مسنيا inda zil arshi makin sannan mai daraja ne ga Allah wanda adda al arshi ai eh, Allah ta'ala maliku kulli shay wanda ya mallaki komi li'annahu man tasallata al arshi a azama khalqi Allah duk wanda ya adda iko akan al arshi wanda take komi kuma ta kewaye komi cikin halitta Allah to fa ala gairi aula in an ce ya mallaki komi wato kenan abin an ce duk ya mallaki Kaduna gida guda wani abu ne kiran gare <laughs> kun gare ko makin mai daraja zai makanata mai daraja muta'alliqun bihi ko shine jibril zu makanata mai daraja ne kun wato makanata ikiramin daraja ta girmamawa wata shirihin da tsakaka inda lahi wala makanata jihati amma ba wai ga inda yake ba a ce nan ga gurin zaman ne ga wurin zaman wannan nan مطاع ثم امين مطاع ثم امين مطاع ثم kuma cikin mala'iku shi a shugaban su wanda ake wa ta'a ne tutihul mala'ika suna mai ta'a kuna kafi samawati aminu kuma sannan amintacce ne ga wahayi mutamanin kuma wanda an ka amince ma ne alama yursalu bi ga abin da an ka aiko shi da shi min wahayi na wahayi zuwa ga annabawa wa hadhihi sifatu kulluha tadullu ala sharafi jibril alayhi salam wadannan suwofi duka suna nuna wa darajar jibril wa karamihi da shi Allah ga Allah ta'ala wa hiya ailan fi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akmal kuma wadannan suwofi wanda anka ba jibril ga annabi sun hi daraja minha fi jibril wato ga annabi sun hi daraja iz ja'alahu Allahu rasulan domin Allah ya sanya shi manzo ila Muhammad shi ya sanya Jibril manzo zuwa ga Muhammad al-munaffidhu litilkan risala shi annabi shi zai zartar da aikin kamar wato abin nan sarki ya aiko zuwa ga uh, abin nan hakimi shin wanda an ka aiko nan daga sarki zuwa ga hakimi ko mi daraja shi akan hakimin nan dan shi hakimi shi zai zartar da hukunce hukunce fal munafidu li amrin aqwaminuhu min al mursal bihi wanda ke zartar da uh, uh, umarni ya fi karfi bisa ga wanda aka aiko wa shi bayan ko kun gane ko lima fi tanfidi min ziyadatu sulta domin zartarwa yayi kamar sarkin kenan daraja sarkin a gare shi wasu ya ce ne ɗaƙil amal kuma da ikon zartar da aiki sai dai abin nan ga ubangiji kun je ana cewa mala'iku ana ba su abin nan fami su tai abin nan sun ga dama wannan ƙarya ne Allah ba mai ba abin nan bai ba da ikon komi ga kowa sai dai ya abin nan ya shiryar da shi ga abin da zai yi kun gane Allah shiryar da mu amin wa qauluhu ta'ala وما صاحبكم بمجنون Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a abokin ku wanda an ka aiko don ya shiryar da ku kun ga ba ce sayi dukun ba to bai zan zambe majanuni mahaukaci ba kamar yadda kuke riyawa bal huwa munafirin li amri Allah mai zartar da al'amarin ubangiji ne allazi wasala alaihi wanda ya sadu zuwa gare shi wasu ta jibril almi kun gane ko saboda haka wato qur'ani amintacce ne don ya tauta hannun amana zuwa ga annabi wanda amintacce ne wala qara'ahu wala qadrihu bil fuqil mubin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril ya san shi cikin surar shi bil ufqil ga sasanni wanda abayyana ne ay albayyini fa arafahu ya san shi haqiqatan fala yashtabihu bi shaytan shaytan ba zai iya kamanta da shi ba balle shi rude shi wala yulqi ilai shay'an bai yiwa shaytan ya je wani abu gare shi min gari min gari Allah daga wanda ba daga Allah ba wa yashtabi ma ja'a min indillahi wato bai yiwa shaytan ya taho ya kama da jibril ya je wa masa wani abu ba daga Allah ba har a samu rikici abinda na wanda Allah ya aiko da wanda Allah bai aiko ba subhanahu wa ta'ala wa ma huwa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama mai rowa ba ga abinda an ka karantar da shi na gaibi don ya faɗa muku duk abin da an ka faɗa masa za a kuma tsare shi har ya yi da manzancin nan ba ya ɓoye wani abu a ce sai wani ya zo a gaya masa kuɗi ba abin nan cikin jahil ma'an da ake cewa wai lokacin da wai abin nan ɗariƙa tijjaniya annabi an tambaye shi wai don bai faɗa ma mutane ba sahabbansa sai ya ce domin ba mai iya tsayuwa da ita a wannan lokaci wata kenan eh, tijjaniya sahabbai duka ku dai wannan abu banna kuma har mutane ma hawkata su bi wannan magana eh? To a faɗa min gane ina son gane. Ina da shi a faɗa min in ta yin diba. kuma akara magana sai eh. ta littattafai nan akalla kamar guda ga tuffatu ah, saniya wanda mai gari yayi mutumin bauchi ne bayan haka nan ga ah, alwarin rahmaniya da aqidatu sahiha dauki wa'annan littattafai su duba su ga ainihin shafuffukan da suke cikin jawabin ma'ani kuma ana samun su wajen masu kaiwa to alhamdulillah eh. kun gane wannan hmm. doge akan wannan magana mutum doge akan dole an tabbatar da to ya eh, eh, addu'a Allah ya tsare ka karkace kai ma amin hmm. Allah ya malami wani malami yayi roƙon yana so a haɗa muƙabala don a haɗu wai a cikin ai an yi muƙabala har an gaje sannan shi bai ko ba san shi ba cikin duniya Ware ba san shi ba ka yana kokari ya hidda kai ne ko a gane an san shi ka da abin nan da yaudara ya kuma sani yana kan da kama da yanzu in Allah ya rufe a basira mutum wannan malamar magana ce a wannan magana ce وما هو بقول شيطان رجيم وما هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيزان على الغيب da ni mai ruwa ga abin nan abin da aka ba wato ba ya ce ya aje wannan sai wani ya zo ya bashi kun gane wa ma hu bi qawli shaytan sannan shi qur'ani kun ba magana shaytan ce ba mai kokarin shi sato magana shi fada ma boka rajim wanda Allah anan ne marjum wanda ake jefe ya matrudun an rahmatul wanda ake la'an ake tsine ma daga abin na nisantar da shi daga rahmar ubangiji summa qaba ta'ala alama alumatu sura sannan an kai kan labari wato abubuwan wanda an ka tara abubuwan da sura ke karantarwa la yujlaba ilai hal uqulu marratan sana don a jawo hankali gaba dai wato abin nan ka san abin da ta kunsa fa qala fi sigati su'ali tambiya an ka fada cikin abin da kamar tambaya don ta jawo hankalinka fa aina aina tadhhabun bayan ai muku wannan bayani fa aina tadhhabun ina kuke zuwa ayyuhal na ko dan da ake magana ina za ku tayar da hankulanku ai fa ayu tariqin wace hanya eh, tasluku na kuke bi fi kuma alqur'ani ga musun da kuke wa qur'ani wa ku anhu da kawai kai ku daga gare shi ba da qiyamil adl bayan tsayuwa hujjoji alwali hatta bayyananni ka annakum ma fahimtum haka ba ku gane su ba ina za ku in huwa in huwa illa zikrun lil alamin shi qur'ani bai kasance ba face wa'azi ne ba wai ga larabawa ɗaya ko qurashawa ɗaya ba na duniya ne gaba ɗaya in huwa illa zikrun bai kasance ba face wa'azi ne ga dukan duniya ba kuma mutum ɗaya ba har da aljannu kun gane to liman sha'a minkum an yastaqi saboda haka wanda ya ga dama daga cikin ku an ya saki mai yana so ya tsari ya bi abin da Allah ya ce kun gane ko wa ma Sha'u. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين kuma ku dai ba wato har hatta ka so ka shiryu ba sai Allah ya so wa ma ta sha'una ba ku iya son tsayuwa akan gaskiya illa an yasha Allah sai Allah ya so wanda yake shine ubangijin talikai al khalaqi talikai istiqamatukum alai sai ya so ku tsayu sannan za ku tsayu sura ta kare bismillah suratul infitar makkiyah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت to wannan sura hiya tisu ashara aya tisu ashara aya aya goma sha tara ce tisu ashara ashara ta aya mawdu'u har ra'isi ithbatul qiyama tabbatar da qiyama wa alamata da alamomin ta kawai a surar ta gabata suratul lati qabla kamar ta gabata amma abinda a bambanci wata tamayyazu hadhihi bi isbati ad-din wal jaza ko wannan tana tabbatar da sakamako wacce tana tabbatar da sannan kuma sakamakon da za a yi na abin na bincike shi take tabbatarwa wannan kun gane to bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fatara lokacin da sama ta tsage ai in shaqqat ta tsage lin zulil mala'ika don saukan mala'iku wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamam wa nazalul mala'ika wa nazalul mala'ikatu tanzila ranar da sama ke tsatsagewa da abin nan da taura da giragizai wannan zulul mala'ikatu a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa wa idzal kawaki wa idzal kawakib tasarat kuma lokacin da taurari sun ka watsa, in in qabda sun ka watsa wata saqada sun ka fada ma juna hatanil ayatani yata'allaqani bil ma'lumati wadannan eh, taurari su watse wato sama ta tsage taurari su abin da fada ma juna abu ne wanda yake kowa na iya gari ko li bayani takhribil alam wannan suna nunawar lokacin da an kai wato kenan duniya za ta rikice kamar za ka rushe gida kaga sai ka fara rushe saman shi kenan wa fina idari eh, duniya ko wa fina idina wannan shike nuna wa karewar duniya wanki da takalif daga nan kuma babu sauran a ce yi sallah ko yi azumi wato aiki ya kare nan wa ma arada takhariba darin domin wanda ya niyya shi rushe wani gida fa innahu yabda'u awwalan bi takharibi saka sai ka har rushe rufi sannan bayan kana taho don haka nan za a ga sama ta tsage bayan haka nan abin nan taurari wani ya fara ma juna kenan alamar rushewa ya zo وإذا البحار وإذا البحار فجرت Bayan an gama rushe na sama sai na ƙasa وإذا البحار فجرت lokacin da kuma tekuna an ka facce su sun ka sadu da juna fasara baharan wahida ya zan ku guda wa talal al bil milhi mai dadi ruwa mai dadi ya hadu da wanda yake mai gishiri warta fa al barzahu bainahuma eh, shamakin da tsakanin su ya dauke fa baga ya kowane shiga cikin wani wa idan wa idan qubur wa idan qubur bu'thirat wa idan qubur kuma lokacin da kabruka bu'thira ka tone su rabu an ka juye da turbayar su wa bu'ita an ka tayar da matattun su wa hatani al-ayatan wadannan ayoyi biyu da an ka ambata da biharu hujjar wa ilal qubur buthirat ta ta'allaqani bis salafiyya wato kenan sufuliyya wato na ƙasa wato an taho kenan ga dabe an an fara rushe shi fa bada bi takhribil bihari ya fara da rushewar tekuna fi takhribi ma ala washal ali ga rushewa abinda akan ƙasa summa ma fihi al-mauta sannan ka komo ga abin nan waɗanda wadanda yake tuna ciki fa yati basu bayan haka nan tashin kiyama ya zo wa qad taghayyarat al-anzima ko anzumu al-hali a lokacin nan duk tsarukan da an kai na na halitta sun canza kullu hadiyar da suke wa jawabu idha wa ma utifa alaiha huwa ga jawabi na aliman nafsu in waɗannan abubuwa sun auku alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ran nan aliman nafsu kowace rai wato rai ta san ma qaddama bai mata tarihi ba don a san don kowace rai ta shiga wato kowace rai ta san ma abin abinda ta gabatar na ayyuka wa ma akhara da abinda ta jinkirtar daga ayyuka wa wanda yake bata aikata ba ay hasala min al-hisabi wal jazaa'i sakan hisabi da sakamako ya auku wa nushirar kutuba bude littafan da an karbuta ayyukan mutane wa sawd littafai wa ya'rifu kullu insani amaluhu ko wani mutum ya san aikin sa min khairin na alheri aw sharrin ko shari wa marji'ahu kadhalika kuma ya san makomashi aljanna ko wuta to sun mana ba ta'ala sannan Allah ya falkar da al'insani mutum fi ma yan bagi an ya tambayi ya falkar da mutum ga abin da ya kamata shi shagala da shi wala ya shagil bi gururi nas kada ya shagala da rudin rai fa qala yace gashi na ya ayyuhal insani ya ayyuhal insani ma warraka bi rabbikal karim to an ka falkar da mu an ka ce ya ayyuhal insani ya kai mutum wannan abin galibi kafiri dan musulmi shi bai rude ba magarra ka bi rabbikal karim mi ya rude ka da ubangijinka wanda mai daraja yaya kai haka saba masa hatta a asaita haka saba masa alladhi fa sawwaka fa adalak alladhi خلق wanda ya halitta ba da Allah kun bayan da babu ka fa fasawa ka daidaita halittarka wato bai abin nan gabubuwan ka duk sun ka zan daidai kun gane ko salimul ala gabubuwa lafiya lau fa adala sannan ya daidaita ka wa quri'a bi tashdidi wa fa addalak wai yaksan ya ka wato komai yayi daidai da juna kukuwa hannaye wani bai wani tsawo ba kafa da kafa duk sun zan dai komi abin da ya tafi daidai wa ya rude me ya rude kaga wanda ya ma waɗannan abubuwa في أي سورة في أي سورة ما شاء ركبك كما شيء أبنجي جنن ديك هكا الحالي يا شير يدك يا أذاك قوة سورة ودي السوق wato abin nan fi ayyi suratin min as-suwaril ajiba ga surori waɗanda ke masu kyawawan abin nan masu ban mamaki allati sha hawan da ya so yayi ka wa qatala laha mashi'atuhu kuma nuhin sai ya hukunta haka nan min huznin na aika mai kyawu wa ko kuma mugun ya fuska wa durin ko dogo wa kasarin ko gajere wa ko zama namiji wa ko zama mace kalla kalla bal tukazzibuna biddin kalla an al bi karamillahi wato wannan bai kamata shiru bal a'a tukadzibuna na din kuna karyatawa kuna cewa babu sakamako wannan idrabun intiqalin ila bayani ma huwa sababul as-sababul asli fi iktiral kuffari wato ana farkar da mutane ga abinda da zai ya zan sababi ga ruduwar su wato har suna sakamako tana cewa babu shi aljazaa wa Allah amali wa inna alaikum وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ kuma lalle akan ku akwai masu tsaro mala'iku masu tsaron ku li amalikum suna tsaron ayyukan ku wa bagi an tahta mu ya kamata ku kula ku himmantu bi islahi ga gyara ayyukan nan domin akwai masu tsaro suna nan suna kallo wata turu ku da kitara ku bar ruduwa bi hawakun da son zuciyar ku sun mawasafal li masu tsaron nan da an ka sanya ku ga kai idan ku matsayin su kiraman katibin don ku san matsayin waɗannan mala'iku masu tsaron ku wato masu daraja ne inda Allah wurin ubangiji wal karimu la yukhalifu amr sayyidi wanda yake mai daraja in an sanya shi aiki bai sabawa min hirzi amalil ibadi na tsarewa ayyukan bayi domin yana gudun shi ma daraja shi a kore shi daga gare ta laha kuma masu rubutu ne ga ayyukan fala yazqulu min shay'un ba wani abu wanda ke faduwa daga aikin mutane wanda suke tsaro ya'lamuna ya'lamuna ما تفعلون يعلمون ما تفعلون sun san abin da duk kuke aikatawa ala annahum la ya'rifuna tawaya ko ko da yake wato ba san abin da a cikin zuciya ba wanda yake Allah ɗaya ya sani wato aikin da kai bayyane shi mala'iku sun ka sani ba san koyon ka ba eh sun masharata wasannan Allah ya sani don haka wato wani bayan an rubuta masa abubuwa masu kyau sai ya yafe masa ثم شرع تعالى في بيان ما ما يكتبون لأجله إن الأبرار لفي نعيم wato ga bayana a rubutun da ake yi saboda a rubutun nan saboda mine ga kinan innal abrara waɗanda a mutanen kirki muminai na gaskiya masu gaskiya ga imanin su lafi na iman na cikin ni'imar ranar aljanna ranar lahira cikin aljanna وإن الفجار وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم sannan kuma masu fajirci wato abin nan muyagun mutane fi lafi jahim suna cikin wuta mai tsananin abin nan mai tsananin kuna yaslaunaha yawmaddin yaslaunaha suna shigarta ay yuqatuna wa yuqatuna harra su yi zozayya da zafin ta ranar sakamako وما هم عنها بغائبين kuma yan sun shiga ciki ba su hakuwa da gare ta har abada sun zauna ciki وما ادري كما يوم الدين aka ce menene ya sanar da kai kai mai karatu menene sanar ka menene ranar sakamako din ka santa ma adri kama yawm ad-din sannan ko me ya sanar da kai abinda ranar sakamako ko ka sani wannan al'amarin shi babba ne يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله shi na sakamakon nan yini ne wanda yake ran nan wata rai ba ta mallaka ma wata rai komi minan niqimati na azaba wato in wata rai ta ganawa, wata azaba ba ta iya hanawa wa ko wa mulkin minan niqimati wa mulki shafa'a kuma ba wadda rai wata wadda ta mallaki ceto ga wani libal nasi wato ga sashen mutane idzaka inna wato mallaka ceto ga wasu mutane a wannan lokaci inna ma huwa bi idnillahi ko wani ya cece ka to bai iya ceton ka sai da iznin ubangiji kuma ya da wannan magana la la bi tariqi sulda ba wai don yana da iko shi ba wal istiqlal ba kuma da kai ne zai ce bari in ceci wani ba qala ta'ala man zal ladhi yashau indahu illa bi idni wane ne da ikon shi ce ta wurin Allah sai dai in yayi izni. wal amru yawma idin lillah al amri aran nan na Allah ne la amra li ghairi la amra li ghairi babu wani al'amari ga wani Allah fihi cikin minin nan ai la yumkinu ko la la yumkinu ahadun min at-tawassudi ran nan wani bai iya cewa ya Allah ka ka ceci ka ka ji abin nan ka ka ka sauka kamuwa ne bi khilafi dunya a duniya kana ana iya cewa abin kana iya wani addu'a kun gane banda lahira to بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul mutaffifin abinda ta tafi wato in masu awan awan zakka kasuwa wato a zurmuke abin nan abin awo ko a ƙara shi ko a rage don a cuci mai saye ko mai sayarwa wato aya 36 ce abinda take karantarwa a ra'isi huwa bayanu eh, innamal jaza'u bi nau'il amal sakamako zai zan gwargwadon aiki da nau'in aikin da kai haka za a yi masa sakamako ah, wa annahu la farq bainal ibadati wal mu'amalat kuma ba bambanci tsakanin ibada da mu'amala ah, in sallah kai kai yadda Allah ya ce kai za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba za ka samu lada ba haka nan ciniki in ka tafi kasuwa kai yadda Allah ya ce za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba ba za ka samu lada abin nan za ka samu hasara kun gane ba ma hasara ba har azabin lahira wa kulluha tujra bi hukmillahi ko ka tajari bi hukmillahi fiya dukan waɗannan da ibadodi da mu'amaloli dukan su suna gudana da hukuncin Allah ana gudanar da su da hukuncin Allah wa fil hadith ya to cikin hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu an yu'amilu ka ka aikata ma mutane abinda kake son su aikata ma a shi kenan abin da da ibada da da, da mu'amala duka dai tilo sai ka bi abinda Allah ya ce kun gane eh, ma wata ga ibada ma abin ya fi sauki domin haƙƙin Allah ɗaya ne amma ga mu'amala ga haƙƙin Allah sannan kuma ga haƙƙin wasu mutane Allah bai gafarta haƙƙin wani kun gane to bismillahir rahmanir rahim ga wannan sura za ta bayyana wailun lil mutaffifin bane ya tabbata ga masu ragewar abin ma'auni ko mugunyin addu'a ce wato abin nan shi wail rafi ne cikin jahannama al maqsud biha addu'a wa la man yuzkaru ba'du addu'a akan wanda ke yin irin wannan sana'a allazina idza ktalu ala nasi wadanda yake in sun ka auna ma mutane su suka auna ma kansu daga kayan mutane na za su cika ma'auni sosai ai alkaila in wani na nauyi ne su su cika in na zakka ne su cika wa idza mu amma in suka auna ma mutane daga nasu ko suka abin nan wazni mi a bambancin su duk awo ne wannan zakka wannan ma'auni ga fassara na bambanta in ce zakka wancan eh awwazanuhum ko kuma sun ka auna musu da nauyi yakhsirun yakhsirun sai su rage yanqusuna sai su rage zakka aw al-mizan ko su su rage ma'auni sikeli hausa karim eh to wai ana ma'auni da zakka shikenan to ci gaba ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim ala yazunnu ulaika shin masu yin wannan cuta kasuwa annahu mab'usun ba su zaton ba su tabbata su abin da waɗanda ake tayarwa ba ne don yini wanda an mai girma wato shine ranar kiyama yauma يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم da mutane ke tsayuwa min kuburin da kabrukan su li rabbil alamin zuwa ga ubangijin talikai ai li ajali amrihi wa hisabihi domin ubanninsa da hisabin da zai waje za'i wannan ba mu yi magana ga kayyade kuɗi ba ba a kayyade kuɗin abu sai gwargwadon yadda kasuwa ta kayyade shi amma kuma ba ya halatta mutum ya ƙara fiye da kasuwa ko ya rage ma in an mutum ya tafi da kayansa yana sayarwa cikin kasuwa ya rage kamar yadda kasuwa ke sayarwa sai a hana shi a tayar da shi domin yana son ya kawo wani rudu kuma kun gane hmm. eh? ba a iya kayyadewa shi abu shi ke kayyade kansa gwargwaron yawansa ko rai kadan zaman shi kadan in baka ci abinci ba har zuwa budin baki an ka kawo mun abin nan ba sai da an ka sayar ma ba to in akwai shi ko ina ba sai ka sayar da arha ba ka gane kasuwar abu sai a bashi yadda yake amma a zakka za a za a abin za a kayyade kullun za a dibi yadda ake awo wannan shine amfanin lumu karkin kasuwa ba wai shi tara haraji ba wato shiga ana gudanar da waɗannan ayyuka da kyawu domin in ya zan talakawa na da arziki to gwamnati na da arziki in talaka ba su da arziki gwamnati ko ba su da komi eh eh duka dai Eh, kada a seerema may ɗi ko fiyede fiyede yedde ake seerema talakka dukko wa duɗɗay ba arja ko ɗin baka cewta ba son kacee kay ka cuciwa su ayta tawi gari kay ɗay cigaba كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا Eh, inna al fujjar wato littafin muyagun mutane masu eh, ƙarawa ko ragewa ga ma'auni su ne fujjar kenan masu hajirci fi sijjin kun gani kenan kamar yadda za a ce mai mugun ya sallah yana cikin sijjin haka nan mai mugun awo shi ma yana cikin sijjin kila huwa kitabu jami'in li amali shayatin wato littafi ne wanda ya tara dukkan ayyukan shaytanu da da kafirai wa kila makanun asfal al ko wuri ne kasa. Eh, wato ƙasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa junudihi inda iblis yake zaune da shi da mutanensa nan littafin su yake wa ma adraka wa ma adraka ma كتاب كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين to wa ma adraka ma sujin ya sanar da kai abin da asijin wato wani irin littafi ne ko abin nan sai ya ce kitabun marqum wani littafi ne wanda yake rubutacce wanda ake abin nan ayyukan muyagun mutane wato ana rubutawa ana sa hatimi don ranar kiyama ya nuna musu kasu musu wailu yawma idil lil mukazzibin bone ya tabbata a ranar nan ga masu karyatawar abinda Allah ya ce ayi الذين يكذبون الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين wadanda yake suna karyatawa game da ranar tashin kiyama ta ba yarda akwai tashin kiyama da za a yi ba don haka suke kokarin cutar mutane wajen ciniki li'anna man kana amaluhu yukhalifu amrallah duk wanda yake aikin sa ya saba ma umarnin Allah ga filkaili ga zakka wal wazni da ma'auni wa da wasunsu la yu'minu bil jazai bai yi imani akwai sakamako ba al-mu'addil zalika wanda an kai tattali don wannan wa'adda zalika ila takdhibi wuqu'i yawmihi bitalazim kuma wannan ya nuna kenan wato ya karyata yinin kenan kamar babu shi saboda haka shi na kokarin kawai cuci mutane wa ma yukadhibu wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin wa ma yukadhibu bihi ba mai karyata shi shi ranar kiyama illa kullu mu'tadin sai dukan wanda yake mai ketarewa haddi wato ga abin ga zalunci fil hukuki fi na ga haƙoƙin mutane wa ma haddada hula kuma yana ƙetarewa abin da Allah ya iyakance lahu gare shi ai kullu zalimin asimu wanda yake mai yawan zunubi yau ina son kada mu tashi sai wajen karfe shida don abin nan ga ko إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين to wa ma yuka zai bihi illa kullu mutai ba mai karyata a ranar kiyama sai kowane mai ketare haddi ga neman haƙƙi ya ci haƙƙin mutane ati mai mai yawan zunubi ay eh, kathir kathir irtikabin kathir irtikabin lil ithmi wal batil wato mai yawan kutsawa cikin mun zunubi da abin da ba da kyawu wa idza tutla alaihi ayatina in an ka karanta masa ayoyin mu shine qur'ani an ka hana shi daga abin nan rage kayan mutane qala asadul awwalin ce wannan tatsuniyoyin abin nan na farko ne yaya za a ce mutum ba abin nan za a kayyade shi sai yadda an ka aza masa ga abin nan kayansa ai kayatin da ce su tsira kadima wato kamar laburra ne wannan tatsuniyoyi waɗanda an ka rubuta tun da jam'u turatin. au istaratin usura ko istara to abin nan kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla wato a'a wato kamar tsawa ne ga mai yin wannan abu bal lil intiqal wato abin nan in in ko wa in galaba alaihi wa in wa inna ala qulubikum kalla bal rana ala qulubihim wato aha wato yayi yayi tsatsa ga zukatansu wannan son laifi wato yayi tsatsa ga zukatansu kun ga kenan kamar kafirci ne yayi tsatsa akan zukatansu mi yayi tsatsa ma kanu kasubun da sun kazo suna aikatawa min ma'asi na zunubai wa huwa kasada kamar tsatsa ne ruwa ah, rawa abu hurairah abu hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam azan Allah qala ya wa innal mu'mina idza aznaba wato mu'mini in yayi zunubi na ta tun sauda sai wato ayi digo akan zuciyar shi fi kalbi cikin zuciyar sai ayi digo baki fa in ta ba in ya tuba a wanke ko eh, abin nan wanda za a bar aikin wasa gafara ne mi gafara su kila sai a goge eh, su kila kalbu sai a goge zuciyar shi min ha daga wannan digo wa idza da in ya kara da sai ta karu in ya zan kullun yi ke har zuciyar ta yi baki kirin hatta ta'alu hatta ta'alu qalbuhu ah, har wato wannan baki ya rinjaye zuciyar shi fa zalikum ran wannan shi yake ce matsatsa allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata ta'ala fi kitabihil mubin kun gane ko ga sanan duka wa qala abu mu'adh ah, ko arainu an wadda alqalbu zuciya ta yi baki kirin mina zunubi ga zunubai mm. kamar yadda gidaki ke yin baki kirin saboda hayaki wa tabi kuma tabi'a ta lalace wato an ba alal qalbi wato kana a kama a mai da abin kamar hatimi akan zuciya wa huwa ashaddu min ar-raini wato tabu yafi rainu tsanani wal iqfalu ashaddu min at-tabi sannan akwai iqfal kullu zuciyar wa huwa an yuqfala alal qalbi kullu zuciya ko ana wa'azi ba ta saurare qala ta'ala am ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha to ci gaba kalla كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kun gani wato ko cikin musulmi mutum yana yana musulmi yana sallah amma yana zuwa cikin kasuwa amma aikin sai ya kafirta shi bai sani ba yadda yadda yake mu'amala da mutane kalla wato haqqan innahum la lamahjumun su waɗanda ake sha maka cewa ne daga ubangiji ba su ganin ubangiji ranar kiyama wato gani na jin daɗi sai dai gani na jin tsoro ثم إنهم لفعل الجحيم ثم إنهم لفعل الجحيم سنن سو sannan سو masu ما masu جهنم ما masu شغات كن جهنم ne la dakhiluna an-nara al masu shiga cikin wuta ne mai konewa ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم سنة أتي مسو هذا الذي كنتم به تكذبون وانا شيني أبين لكم كذن كنا قرية تاوى غمدا شي وانا شيني سكمكونكو فهذا جزاء تكذبكم إياه وانا شيني سكمكون قرية تاوى دكوكي ولما ذكر كلا إن كتاب لبرير لفي عليين bayan ya ambaci sakamakon muyagun mutane masu ragewar haƙƙin mutane wajen ciniki zakara fi ma ya yati jaza al abratan nan abinda a tafe sakamakon waɗanda yake mutanen ƙwarai waɗanda yake masu yin ciniki da kyawu fa qala yace kalla haqqan inna kitabul abrar lalle littafin mutanen ƙwarai ai kutuba amalil mu'mini wato ai eh, littafan ayyukan mu'minai masu gaskiya fi imanin ga imanin su alladina la yuzlimuna an-nas wanda yake ba su zaluntar mutane ga mu'amaloli wala yabkhasuna an-nas ba su rage mutane a amwalahum ga dukiyoyinsu su su littafin su la fi illiyin yana wani wuri da ake cewa illiyin ila huwa kitabun jami'un li amal khair wani littafi ne mai tara dukkan ayyukan alheri min al-mala'ikati eh, ga mala'iku na mala'iku wa mu'minin sakalain sannan da mu'minai na mutane da aljannu wakila huwa makanun fi sama'i sabi'a an kace kuma wani wuri ne cikin sama ta bakwai ta al'arshi karkashin al'arshi ke tarawar waɗannan littafai na ayyukan muminai na kwarai وما أدراك وما أدريك ما عليون من يسند دكا عبين دكا كما عليون دون أهو كدرجة شيء kitabun marqum kitabun marqum wato littafi ne wanda yake rubutacce an sa khatimi yashhaduhu al-muqarrabun wadanda ake kusantarwa ga Allah mala'ikun da ake kusantarwa ga Allah sune ke halarta shi kullum su tsare da shi wa na hu li ta'zim suna tsare shi don girmama shi ci gaba